A Najeriya mahukunta sun jima suna furta kalamai masu nuni akan makudan kuɗaɗe da suke cewa suna fitarwa don samar da ci gaban ƙasa a fannoni daban-daban. Amma dai kawo yanzu yana da wuya a iya nuna ɗaya daga cikin fannonin da ake cewa ana kashewa makudan kuɗaɗe da ci gaban da aka samu a wurin ya wadaci 'yan ƙasa. Hakan baya rasa nasaba da yadda matsaloli suka dabaibace kasar kama daga matsalolin rashin tsaro, taɓarɓarewar tattalin arziki da makamantansu. abinda wasu ke ganin lokaci ya yi da ya kamata jama'a su yi wa kansu karatun ta natsu gogagga wajen fafatuka musamman a fagen siyasa da shugabanci a Najeriya Naja'atu Muhammad na cikin waɗanda ke sahun gaba ga neman sauyi daga waɗannan matsalolin ta'addancin nan da gangan aka kirkiro shi kuma da laifin 'yan arewan da kansu su suka kirkiro abinsu dan ba za a cutar da kai a gidanka ba sai ka yadda a cuci gidanka to 'yan arewa su ne suke kashe arewa da karan kansu shi isa mu muka ga cewar duk da na sha fitowa in ce ga gwamnati ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba mafi yawa rashin daidai din na fi faɗa amma na ga kuma lokaci ne da za mu canza da hannunmu canzawa da hannunmu shine muka ƙirƙiro salama ita salama ita ce za ta haɗa kan matasa ta inda za mu neman musu tallafi ta inda za mu neman musu ilimi ta inda za mu neman musu ba kawai daga jikin gwamnati ba a'a akwai kungiyoyi na turai waɗanda suke so su tallafa amma arewa ce kadai bata neman tallafin nan saboda ba wanda zai wa yaran mu jagora Sau da yawa rahotannin da hukumar kididdiga ta Najeriya ke fitarwa suna nuna kuma bayan lamuran da ake samu a yankin arewa musamman a yankin arewa maso yamma duk da yake wasu jagororin jama'a na kalubalantar rahotannin amma dai masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin cewa ba gardama ya kamata a yi ba amma ya dace a neman mafita daga koma bayan Shu'aibu Mangadi na daga cikin masu irin wannan ra'ayin. Shi yasa wannan Salama Foundation ta gayyato masana aka kuma shirya wannan kwarekwaren taro domin a tattauna wannan matsala kuma a fito da hanyoyi waɗanda za su taimaka a tsamar da jama'a daga cikin wannan mummunan hali da muka samu kan. Shan miyagun ƙwayoyi na daga cikin abubuwan da masana suka yi ittifaki akan cewa suna sahun gaba wajen ingiza matasa aikata ba daidai ba. kuma hakan na faruwa ne duk da kokarin da mahukunta ke yi wajen magance matsalar Misbahu Idris wanda shine kwamandan yanki na hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara ya ƙara jan hankulan matasa akan wannan matsalar. Dole sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe da jama'a su zo su taimaka domin a sha wannan matsalar. Tsakani da Allah muna iyaka ƙoƙarinmu mu ga cewa mun daƙile ta. Duk wannan fafutukar na da manufar ganin an saita matasa bisa hanyar da za ta magance matsalolin da Najeriya ta tsinci kanta ciki. Yanda za mu uh, tattara matasanmu a dawo musu da darajarsu da kimarsu. To idan yaranka ba su da sana'a ba su da ilimi me kake so su yi da wannan kuzarin da wannan kwakwalwar me kake so su yi ta'addanci. Da yake irin wannan fafatukar ta fitakar da jama'a ba yanzu ne aka soma irin ta ba. kuma da yawa jama'a na fatar samun sauyi daga matsalolin da ake fama da su lokaci ne kawai zai iya nuna tasirin wannan faɗakarwar ko akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya